Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. masu ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA afirka mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyyar dukkansu a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aromu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya tare da baba Yakubu makere da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke marhabin lalai gare ku a wannan safiya ta Alhamis ɗaya ga watan Disamba shekara ta da goma 2016 ga kanun labarai. Kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC a jiya Laraba ta amince da rage yawan man da kasashen ke haƙowa a wani ƙoƙari na bunƙasa farashi. wakilan majalisar ɗinkin duniya da na amurka sun yi kashedi a wurare biyu na wato daban-daban kenan jiya laraba akan fargaban kamarin zaman tankiya da kuma yiwuwan barkewar tarzoma a sudan ta kudu sannan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya laraba bai ɗaya ya jefa ƙuri'ar kakabawa koriya ta arewa takunkumi na tattalin arziki sakamakon gwajin makamashin nukiliya kanun labaran kenan to gaskiya wannan kuka yana da alamun gaskiya kuma dole ne a koka kuma alhali ko tsakani da Allah muka yi aikin nan an ce da mu duk wanda yake dan Najeriya yana da bukata ya application ya nuna interest din shi kuma zai iya koyar da yara ko zai iya taimaka manoma a dauke shi Alhaji Umaru Dembo da farko da kuma Hajiya Maryam Uwais kuka ji dangane da shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na daukar matasa dubu mai tan aiki. daga bauchi kuma matasa fiye da dubu ɗaya ne ake zargin an damfare su na miliyoyin naira da sunan sama musu ayyuka a gwamnatin tarayya a najeriya da nijar ɗin kuma an yi tarurruka kan ranar yaƙi da cutar kanjamau ko sida grace hasleri abdu na tafi da shirin domin iyali ga labaran duniya assalamu alaikum jama'a Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC a jiya Laraba ta amince za ta rage yawan mai da ƙasashe suke hakowa a karin farko tun cikin shekarar 2008 kenan a wani ƙoƙarin bunƙasa farashi da kuma ƙalubalantar sauran ƙasashe da ba su cikin ƙungiyar su bisahu. Ministan mai a Iran ya ce kungiyar za ta rage yawan mai da take haƙowa kimanin garwa miliyan ɗaya da dubu biyu zuwa miliyan talatin da biyu da dubu biyar a kowace rana ko kuma kimanin kashi ɗaya daga cikin ɗari na dukkan man da ake haƙowa a faɗin duniya kafin a yi taron a jiya laraba a birnin viana ministan makamashin saudiya ya ce kungiyar opec za ta buƙaci ƙasashe da ba su cikinta su rage yawan man da suke haƙowa kasar rasha wadda ba ta cikin kungiyar ta opec ta amince za ta rage yawan mai da take hakowa da ganga 300 a kowace rana kungiyar ta opec ta ce tana so ta ga farashin mai a duniya ya koma tsakanin dala 55 zuwa dala 60 ganga guda matsayi da take cewa zai farfado da tattalin arzikin kasashe da suka dogara a kan man fetur wanda kuma suka yi shekaru biyu suna shan wahala sakamakon faduwar farashin mai zuwa ƙasa da dala hamsin ganga guda wannan labari daga kungiyar opec da rasha ya sa farashin mai ya tashi da kashi goma a kasuwar birnin new york kuma ya bunkasa farashin hannaye jarin makamashi farashin mai ya tashi daga dala 4 da kwabo 29 zuwa dala 49 da kwabo 44 ganga guda a jiya laraba wakilan amurka da majalisar ɗinkin duniya sun yi kashedi a wuraren taro biyu daban-daban jiya laraba a kan fargaban kamarin zaman tankiya da yiwuwar barkewar tarzoma a ƙasar sudan ta kudu nan da nan wakilin sudan ta kudu a wurin wannan zama ya musanta wannan maganar kuma jakadan na sudan ta kudu call alor col arab shi ma ya musanta cewar babu wani yunkurin shirya dakaru ko niyyar kai wani mummunar farmaki da kasarsa ke yi a hirarsa da kamfanin dillancin labarai na associated press a jiya laraba a juba babban birnin kasar wani masana wato wasu masanan kare hakkokin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya sa kai shaidi kan yiwuwar barkewar mummunar tarzoma da ta kabilanci a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bai ɗaya a jiya laraba ya jefa a ƙuri'ar kakaba wa koriya ta arewa takunkumin tattalin arziki a sakamakon gwajin makamin nukiliya da ta yi a ranar tara ga watan satumba takunkumin ya auna ɓangaren tattalin arzikin ƙasar da take samu kuɗaɗe da take amfani da su akan shirin makamai masu linzami kuma wannan takunkumin zai sa pyongyang ta, ta yi asarar dala miliyan 800 a kowace shekara wanda ya daidai da kashi 25 cikin 100 na kudade da take samu akan kaya da take sayarwa kasashen waje amurka da china su ne suka soma wannan tattaunawa na wannan sabon mataki jim kaɗan bayan koriya ta arewa ta gwada bam ɗinta mai guba cikin watan satumba labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Babban jami'in kula da kayayyakin agaji na jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga ƙasashe masu tasiri da su iya bakin ƙoƙarinsu su kare fararen hula a gabashin birnin Aleppo domin ceto birnin wadda ya taɓa zama birni mafi girma a Siriya daga zama babban makabarta. jiya laraba stephen o'brien ya faɗa a taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya cewa tun ranar asabar kimanin mutane 25,000 suka rasa matsugunansu a gundumomin gabashin aleppo waɗanda suke hannun 'yan tawaye ta wani gefen kuma jami'ai a gundumar nan garar da ke gabashin afghanistan sun ce kungiyar isis tana kokarin cusa yara a su a makarantu da shirya tarurrukan karatun addini a duk faɗin yankin jama'a suka ce isis tana da akalla kwalejin karatu addini 25 a gundumomi guda hudu a yankin inda take koya yara agidojin ta'addanci da kuma yadda za su koyi harin kunar bakin wake mazauna wurin suna nuna fargabarsu akan yadda masanan isis suke koya yara ta'addanci don haka suna kira ga ƙananan hukumomi da gwamnati su taimaka musu shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya ce zai tsame hannunsa baki ɗaya daga kasuwancinsa don gudun saɓani tsakanin kasuwancinsa da shugabancin amurka idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan janairu mai zuwa nan ba daɗewa ba zai zama shugaban amurka mafi arziki trump ya faɗa a saƙonninsa na twitter jiya laraba yana cewa zai janye kansa daga kasuwancinsa babu doka amurka da ta hana trump fida hannayen jarinsa amma dai ya ce yana ganin bai dace ba a matsayinsa na shugaban ƙasa saboda zai iya samun son zuciya ya ce aikin shugabancin yana da muhimmanci fiye da duk wani abu matuƙin wani jirgin sama samfurin Birtaniya da ke dauke da 'yan wasan wata kungiyar kwallon kafa daga ƙasar Brazil ya ce mai ya kare kafin jirgin ya yi hadarin da ya kashe shi da wasu mutane saba'in a kusa da birnin Medellin na Colombia kamar yadda wani faifai da aka samu a cikin jirgin ya nuna. a wannan faifai dau wato daukan sakonni na minti hudu da kafofin yada labaran Colombia suka samu an ji matukin jirgin yana ta faɗin cewa yana neman izini ya yi saukar gaggawa saboda matsalar rashin wutar lantarki a cikin jirgin da kuma rashin mai. labaran duniya ke aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc Tuma madalla, 'yan Najeriya musamman daga arewacin kasar suna ci gaba da sukar shirin ɗaukar matasa su dubu mai tan aiki shirin da ke suke zargin yana kunshe da sunayen wasu da suka kama da na 'yan kudu daga jerin wasu jihohin arewa, karkashin shirin da ake kira 'yan fawa. Tsohon minista a ƙasar Alhaji Umaru Dembo ya ga Umar Faruk Musa cewa akwai bukatar a duba tsarin. To gaskiya wannan kuka yana da alamun gaskiya kuma dole ne a koka. Don inda za a yi abu saboda kowa ya samu ne mu a nan arewa mu aka fi cuta. Kuma sha'anin kabilanci da son zuciya da abubuwa ba bakon abu ne ba a ƙasarmu. Gaskiya kamata ya yi a ce an sa ba wai wani wanda ake tsammanin ya san 'yan wurare ba a'a ya kamata a hada a tabbatar waɗansu taso daga jihohin nan su zo su tabbatar da irin waɗanda aka ɗauka a waɗannan wuri. Haka kuma ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar yankin arewa maso gabancin Najeriya Alhaji Abba Kaka shi ma ya yi tsokaci dangane da irin badakalar da suke zargin an yi a jerin sunayen da aka fitar cewa suna wakiltar jihar Borno kuma waɗansu jihohi na arewa maso gabacin Najeriya. tsari da yake da gaskiya in dan kano za a ɗauka a ce daga kano yake kuma a tabbatar da haushi ne dan kano in a maiduguri ne kuma haka a abdan din ma haka amma abin da suka yi bar na kawai bane da zamfara kano katsina kebbi misali adamawa aka ta ganin sunaye a irin sunayen mu bane To amma a waje daya, Hajiya Maryam West wadda ita ce babbar jami'ar da ke kula da wannan bangare na tallafa wa al'umma da kuma samar da ayyukan yi ga matasa domin in ji irin matakan da suke dauka domin bincika. Yanzu za mu gyara don wannan dubu ɗari biyun da muka yi ya nuna mana inda akwai problem. Ni da kaina ina magana da wasu ina ta ku canza mutanen nan wanda kuka sa mu yi aiki da su. Kuma yanzu mun samu kuɗin at least da za mu yi publicity a state nan. Dan da mun yi relying akan focal person nan ni na tabbatar yanzu da aka ga haka din mutane za su fi application kuma alhali ko tsakani da Allah muka yi aikin nan an ce da mu duk wanda yake dan Najeriya yana da bukata ya application ya nuna interest din shi kuma zai iya koyar da yara ko zai iya taimaka manoma a dauke shi duk waɗanda muka gani cewa ba a zaune suke a wajen ba za mu kire Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. har yanzu kan batun ɗaukar ma'aikata hukumomi a jihar bauchi suna zargin wani mai suna usman das da yi wa matasa fiye da dubu ɗaya damfarar miliyoyin naira bisa alkawarin zai sama musu aiki a hukumomin tsaro na tarayya bayan da ya gabatarwa matasan da takardu ɗauke da sa hannun shugaba muhammadu buhari da kuma jam'iyyar apc sai da dai hukumomin kasar suka amfani da 'yan sanda wajen tarwatsa matasan daga wato sansani da suka basu domin gudanar da wannan taro ga abdulwahab muhammad da cigaban wannan rahoto pharmacist ibrahim madaki sale shine kwamishinan matasa da wasanni na jihar bauchi ya yi bayanin matsayin gwamnati kan batun wayannan mutane dai sun zo mana da siffan cewa apc patriotic forum a dalilin wannan ne ma har ma suka samu odin daga wurinmu to daga baya suka zo da wannan takada. sai na fahimci cewa ai wannan magana ma da suke takardar su kawo cewa su patriotic forum ne ita AP, national secretary na apc suka ce ba su da alaƙa da wannan mutane haka shi chairman na party ya faɗa min na ce tun suke ba su da alaƙa da su mu dama dan party muke don haka gaskiyar magana muna bukatan wurinmu ya kamata su tafi yanzu ke wani hali ake ciki a ganin cewar yaran nan sun yi korafin cewa ya karɓi su. to su abin da yara suke ta eh, nema yanzu kuma abin da suke so a yi musu shine a bi musu kadin wannan harkoki a min su da suka bi daga bisani na ji ta bakin matasan kan wannan batu sunana kabiru suleiman mursun daga tafawa kwalewa da kwargwamin da babban babu da ke tafi da mu shine na farko muna an zo an dauke mu aiki na kan da yabe mu aiki na federal government daga ofis din shugaban kasa direct mun zo mun rijista a stanbin bank ibtc domin a samar da aikin yi na matasa akalla mu state goma sha tara ne muke aiwata muke tsaye a wajen akalla wanda muke zaune muka da wajen mu dubu ɗaya ɗari uku ne sunana muhammad nazib abubakar daga jigawa ba mu abin da muke so mu gane shine lalle in gwamnati ta ce bata san wannan ba hakan yana gwada da iya kamfin din wayansu ɓata gari sama da dubu ɗaya a ce gwamnati bata sani ba wannan magana ne da in gwamnati ta faɗa lalle abin addu'a amma kai me ya baka karfin gwiwa cewar wannan abu da gaske ne alama na apc sa'an nan karshe a membership card da suke bamu akwai sanin na grand patrol muhammadu buhari gcfr sa'an hasali mun ga a banki ake kusan duk abin da aka ce a banki abu ne na national har ila yau na tuntubi usman sha'abu das coordinator da ya shirya horar da matasan tayar tarho ga abin da ya ce ai ka san shi uh, government house gaba shirya su wani abu na ci gaba ne ba su so gaba daya suna cikin zaman zaman su sun za su sun so su zai su zauna kuma isolated. To kato ofishin APC a nan Bauchi domin saboda ai bakin su ɗaya dukkan su peace ne dukkan su ba yan party ba yan APC ba ne. They are not patriotic members kuma suna gaba da mu. dukkan peace ne duka na PDP. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Yau ɗaya ga watan Disamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a duk shekara domin bibiyar matakin yaƙi da cutar ƙanjamau. Albarkacin wannan rana Amurka ta bayyana cewa ta kashe sama da dala miliyan dubu uku a shekarun baya bayan nan domin yaƙi da cutar a Najeriya. Ga baban gida Jibril da ci gaban wannan rahoto. a cewar jakada bre gwamnatin kasar ta amurka ta samar da wannan kuɗi ne a ƙarƙashin wani shiri na shugaban ƙasar amurka mai suna president emergency plan for aids relief da aka fara a shekara ta da hudu a cewar jakada bre gwamnatin amurka ta damu matuƙa na ganin cewa an kawo ƙarshen yaduwar cutar hiv aids a nahiyar afirka da ma duniya baki ɗaya kuma najeriya a matsayinta na babban ƙasa a nahiyar afirka Ya sa gwamnati ta amurka ta fi bai da hankali a najeriya cewar kwamishinan lafiya na jihar lagos dr jide idris kimanin jirajirai 1143 ne suka kamu da cutar ta hiv inda su ma ake kula da su kawo yanzu dai kamar da kwamishinan ya yi bayani kimanin mutane 5,492 ne masu dauke da wannan cuta ke karban magungunan magance wannan cuta ko kuma rage karfinsa yanzu haka an samu raguwar masu kamuwa da wannan cuta a fadin najeriya baki daya here in nigeria we have seen a steady decline in the prevalence of hiv dr nasiru sani gwarzo shine darakta mai kula da bangaren cututtuka masu yaduwa a najeriya alhamdulillah gwamnatin najeriya ta yi rawar gani kwarai da gaske wajen samar da magunguna ga masu dauke da wannan cuta ta sida da kuma irin cututtukan da suka bujulo masu wannan cuta ta sida kamar su tarin fuka da makamantansu. Baban Yajibirin Murai Amurka daga Legas. Ko a jamhuriyar Nijar ma jaman majalisar ɗinkin duniya ciki da Dr. Azuma Bamba sun yi magana a kafofin yada labaran ƙasar domin ƙara jawo hankali kan wannan cuta wacce alƙaluma suka nuna akwai sama da mutane miliyan saba'in a faɗin duniya da suke fama da cutar ba ga miliyan talatin da tuni ta halaka. bugu da ƙari mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya tana cewa social dream la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous sommes solidaires des 78 millions de personnes vivant avec le VIH A yau muna ranar da aka keɓe domin yaƙi da cutar sida kuma muna tunawa da mutane miliyon 78 da ke ɗauke da wannan cutar a dukkan faɗin duniya haka ma muna nuna alhininmu game da mutane miliyon 35 da suka rasa rayukansu sanadiyar wannan cutar tun lokacin da ta bayyana zuke ranar yau ta ci gaba da cewa kusan cewa majalisar ɗinkin duniya ta ɗau alwashin gamawa da wannan cutar na zuwa shekara ta da talatin muna samun nasarori da dama a wuraren mutane waɗanda shekarunsu suka manyanta ba a samun ragowar waɗanda suka kamu da wannan cutar yiwuwar kamuwa da cutar ta sida ta ƙara haɓaka wajen ɗiya mata. par le VIH reste particulièrement élevée pour les jeunes femmes. A lokacin da muka tantamna da shi, Malam Lawali Shebu wani jami'i mai kula da wayewa al'umma kai game da cutar sida a cikin tashar daukar fasinja ta garin birnin Kwanni. Muna jan hankalin mutane, muna son civilization bisa kan harkar sida wanga. To shine muke son mutane kowane lokaci su rinka sauraron abubuwan da muke faɗi. Idan ka ji raida ba dole bane ba. Yau duk wanda ya ce maka wani ka kula da kanka ko kuma ka kiyaye da kanka. Kenan ka gani gani babu lehi ko illa ciki haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar sha biyu da minti goma sha takwas na dare sashen hausa na murya amurka ke magana ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba ya allah ya allah na hukar. Allah ni ne na roƙa baro ka ka ba. Ku ke da, ku Suna yayatawa cewa an aure ta ita to in ma an aure ta ita 'yan sanda ba su sani ba ba mu da masaniya ba ma kuma wurin saboda haka muna so al'umma na katsina da ma duk duniya su sani cewa 'yan sanda ba su da hannu a ciki. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Makonni uku da suka shige muka alkawalta muku bin diddigin kai komo da ake yi a jihar Katsina kan aurar da wata yarinya Habiba diyar Isiya Tanko. 'yan shekaru goma sha hudu da aka sace aka kuma aurar da ita ba tare da sanin iyayenta ba. Wannan batu da yana da kunnuwa da dama sai dai abinda wannan shiri zai mai da hankali a kai shine na farko shekarun Habiba. da hakkin iyayenta na ikon faɗa a ji akan abin da ya shafi rayuwarta. Shin ko a matsayinta 'yan shekaru goma sha hudu daidai ne a ce iyayenta ba su da ta cewa akan batun aure da ita? Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da gangamin yaƙi da aure da ƙananan yara da shekarunsu suka gaza goma sha takwas. kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina usman abdullahi ya kira taron manema labarai domin bayyana matsayinsu dangane da wannan lamari da muka sani shine shi baban yarinya isyaku tanko ya kawo mana kara a rubuce akan cewa akwai jamilu Lawal?" shi ma yana wawar kaza ya ɗauke masa yarinya ya kawo kara a rubuce muka bada umarni akan cid su shiga cikin maganan a yi bincike saboda a tantance menene gaskiyan wannan karan ko da muka yi bincike muka gano shi baban yarinya ya zo ya ba mu jawabi ita yarinya muka kawo ta ta ba mu jawabi a rubuce take ce mana cewa ita da ta kanta ta bar gidan iyayenta ta je gidan ciyaman na hizba ciyaman ya dauke ta ya kai ta gidan lawani lawani kuma ya dauke ta suka je wajen district head hakimi ko da aka yi haka ba mu tsaya ga haka ba na ce a taro mun duka parties din wayanda suke da sani a wannan maganan aka kawo su ga babanta da 'yan uwansa guda biyu da chairman na kan na local government da na state da shi yaron da an ce ya dauki yarinyar da baban shi da uwar ita yarinyan da representative na emirate council da sauran senior officers namu ta ƙara da cewa ba wanda ya san cewa ba wanda ya tilasta ta ta bar gidan iyayenta kuma ba wanda ya sa ta dole akan ta canja addininta to ganin haka ba za mu yi mu establishing case na an, an sace ta ba sai muka ba da belin shi yaro suna yayatawa cewa an aure ta ita to in ma an aure ta ita 'yan sanda ba su sani ba ba mu da masaniya ba ma kuma wurin in mata canja fayil dinta 'yan sanda ba su sani ba kuma ba ma wurin saboda haka muna so al'umma na katsina da ma duk duniya su sani cewa 'yan sanda ba su da hannu a ciki ƙungiyar da ake kira northern consensus forum ta yi tattaki zuwa katsina domin ganin an samu maslaha kakakin ƙungiyar dr awal abdullahi ya bayyana cewa mun zo garin katsina domin mu binciki kuma mu zauna mu tattauna tsakanin kwamitin da'awa na jihar katsina da kuma kungiyar kan ta jihar katsina kama kuma yadda ka gani an yi wannan zama tsakanin kwamitin da'awa na jihar katsina da kungiyar kan ta jihar katsina da mu members na northern consensus movement mun tattauna wannan matsala ta yarinya da ake kira habiba wadda krista ce ta zama musulmi sannan kuma ta aure musulmi a baya an yi ta yaɗa maganganu a social media wato ta hanyar yanan gizo cewa ai wannan auren ma mai martaba sarkin katsina ne ya aure ta kuma ya shekara sha hudu ce ya tursasa ta akan maganar aure to a wannan zama da muka yi da shugaban kan na jihar katsina da 'yan tawagarsa da shugaban da'awa na jihar katsina da 'yan tawagarsa da mu da ku 'yan jarida kowa ya ji ya gani na farko babu wanda ya tirsasa wannan yarinya ta zama musulma ɗaya kenan na biyu ba wanda ya yi mata auren dole na uku ba ruwan sarki mai martaba sarkin katsina a cikin wannan al'amari ba shi ya aure ta ba bai san mata ya aure ba ba yi da hannu a ɗaurin aurenta kuma ba wani alaƙa tsakanin shi da ita inda kawai ya shigo ciki shine a matsayin shi na uban ƙasa da abun ya yi tsauri aka ɗauki magana aka kai gare shi shi kuma ya yi wannan yarinya tambaya ga yadda muka fahimta ga wannan zama da aka yi ya yi mata tambaya wani ya tirsa saki zuwa musulunci ta ce a'a wani ya tirsa saki domin yin aure ta ce a'a kuma mun fahimci iyayenta sun ce su ba su yadda da wannan aure ba mai martaba sarki ya ce za ki koma ga iyayenki kin ji abin da iyayenki suka ce yarinya ta ce ita ba za ta koma ba saboda akwai wani yanayi wanda idan ta koma tana tsoron za ta iya shiga cikin hadari a gidansu Wani jami'i da aka bayyana da Malam Isa ya karanta yarjejeniyar da aka ce an cimma a fada mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Usman. Allah taimake ku akwai takarda wadda aka rubuta a yau ranar Talata 27 ga watan tara 2016. Majalisar mai martaba sarkin Katsina ta saurari koken da aka turo daga ofishin mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina game da muhawarar diyar isya kutanku wa wani kaza. da ta yi mai suna habiba wannan magana ta gabata a gaban kwamishinan 'yan sanda a bisa zargin cewa mahaifin yarinya yana zargin wani yaro mai suna jamilu ya ɓoye bashi ɗaya kuma ya sanya ta a cikin musulunci kuma ya ɓoye ta habiba ta tabbatar a gaban mai martaba sarki tare da 'yan majalisar su cewa wannan magana ba gaskiya a cikinta an ƙara tambayar ta cewa ko tana da ra'ayin komawa wurin mahaifinta da zama amma ta amsa cewa ba ta son komawa don haka an tabbatar da ita cewa ta ci gaba da biyayya ga mahaifinta kuma ta ci gaba da ɗaukar su a matsayin iyaye daga ƙarshe isyaku tanko ya nemi gafara a bisa zargin da ya umarci lauya ya yi a kan wannan yaro da ya ambata yana son yarinyar da ya ambata yana son yarinyar domin shi ma ya tabbatar cewa wannan zargin ba shi da tushe daga ƙarshe an yi maslaha cewa idan yarinya ta samu wanda take so da aure malam ashafa ya tabbatar da ya tabbatar da an yi dukkan abubuwan da suka wajaba domin a ɗaura mata aure an yi wannan maslaha a gaban shaidu kamar haka kamar yadda suke a rubuce Allah taimake ku akwai kilishin katsina malam ashafa malam hallur adamu isa baba habiba isyaku A nata tsokaci kungiyar haɗin kan Kiristoci reshen jihar Katsina ta bayyana cewa. Ina magana a madadin chairman na kan na Katsina State. Ni ne Katkis Ibrahim Tanimu, financial secretary State Esco. A zahirin gaskiya fada mai martaba tana yin adalci. Shi chairman da wannan ne zaman shi na fari ko zuwa shi na fari akan irin wannan. Kuma ma a cikin wannan so duk da haka mun gode da wannan kira da aka yi mana. Wannan adalci ne. Mu ma za mu je mu kira shugaban kan na kankara da iyayen yarinya mu bincika mu ci daga gare su saboda mu ma mun ji kira ne daga sama so abin da za a ba mu dama kenan bayan mun gama bincike mu dawo da wasu maganganu yawwa iyakacin abin da za mu sheke ba za a hana wani ya koma addinin da yake so ba abin da muke so idan an yarinya mu ta zo nan eh ta zo gida ni ma na zo nan na zo gida ba wanda zai kore ni akwai dan kasuwa inyamurai suna kasuwanci idan an cuce su mai martaba yakan bi musu hakkin su wannan quite alright mun san da wannan Allah ya saka mai martaba to abin da muke so a ƙara adalci nan fadan nan akwai tattare da malaman addini gashi muna nan tare da su da kuma fastoci da yan jaridu da sauransu wannan fada mai adalci ce so saboda haka idan yarinya ta zo a hankalin iyayenta in aka kira ta ga iyayenta ga faston su ma kuma chairman na state yana nan sai a kira attention nashi kaji kaji abin da ke faruwa a wurinka wata local gan aka zai yi murna zai kira mu ku zo majalisa mu tantauna Allah ya saka asiri Allah ya kara mishi wata to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji bayanin mahaifin Habibu Malam Isiyaku Tanku da kuma lauyan da ke bin diddigin wannan batu kan wannan lamari. Yanzu a madadin wakilinmu a jihar Katsina zara Zaradin Sani da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne da To madalla a gaishe ku yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya. Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC a jiya Laraba ta amince da rage yawan man da ƙasashe suke haƙowa a karin farko tun cikin shekarar 2008 a wani kokarin bunƙasa farashi da kuma kalubalantar sauran ƙasashe da ba su cikin ƙungiyar su bi sahu ministan mai na iran ya ce kungiyar za ta rage yawan man da take haƙowa da kimanin garwa miliyan 1.200 zuwa miliyan 32.500 a kowace rana ko kuma kimanin kashi ɗaya daga cikin ɗari na dukkan man da ake haƙowa a duniya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bai ɗaya a jiya laraba ya jefa ƙuri'ar kakabawa koriya ta arewa ta kunkumin tattalin arziki a sakamakon gwajin makamin nukiliya da ta yi a ranar tara ga watan satumba to madalla a gaishe ka da haka Allah kama karshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da shirin na ƙasa ba kasawa ba kamar na madadin baba ya ko kere da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu wadda kula da akin gabatar da shirin shirin mu da injiniya malam nelson da ya rika masa a nan ne sahaba imam ali zan da aka tayin sallama da ku mu zama lafiya